قال العلامة محمود الشكري كالوسي رحمه الله أقول قال الطبراني قال حدثنا موسى بن حازم الأصبهاني قال حدثنا محمد بن بكر الحضرمي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن الحسن بن عم عن مجاهد عن جنادة بن أبي أبي عن عبد الله بن عم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة wa inna riha hala yujadu min masirati a ami haka annabi ce duk wanda ya kashe wani da ake kashewa min ahalin zimma na kafiran amana nan kafirai in ke na amana ne to an ba su amana an tsare su an hana a yi masu komai dole a amintar da su lam ya rahama ta bai ko sunan ƙanshin aljanna tunda dama muhallin shahidi maganan kashi ne kuma wannan mubalaga ne har yanzu na cewar azaba ta kai azaba wanda har ƙanshi aka hana masa ji ai rashin ya kai rashi tunda ƙanshi ma me zai maka ƙanshi za ka ƙoshi ƙanshi bai rage ma yunwa to ko da ƙanshi wanda ya kashe kafirin amana to ko ƙanshin na ba shi A gaban bambancin musulunci da sauran mutane da sauran addinai da shi gaskiya yake bin ya baka amana ta bari babu cin amana a ƙarƙashin sa ba ma in ka ci amana a ce kai musulunci ne za ka ce ah, ba ya ka ba wa inna rihaha shi ƙanshin aljanna ليوجد والله أنا قام وصميم مسيرة مئة عام شكاني متن لشي أنا قام وصميم شكرا في شكرا أريد أبا كيلومتر أريد كيلومتر با كيلومتر أريد شكرا شكرا أنا تفيا شكرا دري أجي فامو كيشن كتنا za a ji ƙanshin abincin aljanna da ƙanshin turaren aljanna da ƙanshin fururuwa da suke gidan aljanna da ƙanshin tuwon aljanna in karbi tuwo haka shekara ɗari hmm? a wancan ba an guji faɗin kaza din bayan an fito ai rashin ba a samu wannan ba ke suka ba kana so ka faɗi kana jin tsoro ko to wane usulubi za ka bi ka fita wasu yin suka zawa kaza ba ga nuna kai ka sani ba ko kuma ka sani ba ka sani saboda saɓanin da ke ciki na'am shi daga nan daga kofi ne dai za ka ce daga nan ana dafa abinci a kuke ne za ka ji kanshi ɗan kofi ne ne na ta ci nan nan nan nan nan ka faɗi abin da ka sani ne maimako ka faɗi abin da ba ka sani ba sai ga tsunan ba ka taɓa zuwa ba ba ka faɗi abin da ka sani ba neman na tashi zan iya cewa daga nan za a ji kanshin miyan kano Yeah, yeah, mai bandi rancen ta kai kai shi to amma da yake annabi shi yana magana da duniya ne eh, kaga shi yana magana da duniya ne duk inda ka ce misalin rai bambancin maganan annabi da maganan mutane shi maganan mutum in kana son ka gane maganar shi to bai wuce ya tunani shi to shi na kan gano wannan magana ce ta annabi tana magana da duniya amma wannan mun muna magana a nan ai kaga misalan da za mu dinga buga ce na ce yanzu daga nan za a ji kanshin miyan kano ce za a ji kanshin miyan Ita aljanna bai kanshi shi hmm? ne me wancan ba ne nan. wanda ka shawar da kashe mutum ne dukiyar dukiyarsa gaskiya ne ni ba yau ba. ai abun kisan kai mutum jirgin da za ka yi to ka tabbatar da kayan ka je lahira ta kisan kai in kuma ka san ka taɓa kisan kai ka fara tanadi da rasu ba wai in an magana ka ce Allah na tuba Allah na tuba Allah mun yanke ka da ka fara tanadi na bautan Allah na nadama idan mutane na zaune na hira kaga koma gefe ka kama ku shi ne ai ba za ka zauna ce maka mutum ya tuba daga yana zaune a dariya yana zaune na hira cikin jama'a a ya zaman jama'a bai gan kawa o a duk da haka an jama'a ka zauna fa ga mutum gawa ce shi ka murɗe shi ka a ce ma ka ɗauki wuka ka dasawa mutum ko mutum na tsaye ta auna wani kawai ta dace shi da shi ya yi tsalle kuma yi ihu ya shi kafa a gaban Allah ta yi inda hankali ai za a nadama yanzu ya za a duniyar nan a kafan cewa a ce maka a kafan kace ka shigo nan masallacin ka kashe babban wani a cikin masallacin nan ko ka kashe ɗan wani a cikin masallacin nan zaman masallacin ba zai zauna maka ba daga ne kake kowa ya san. dole ka zauna kana waje waje kana menene duk dole ka zauna ya sabo na kula sai haka alaihi muna wannan munafukai to dole dole ma zai kana zuwa ka samu guntun magana ai dole mu dauki mataki har ka dauka da kai ake magana ta aka yi aka gama aka ce dole a dauki mataki sannan ko ba ma maganar ka ke to wannan ba ga dole ne mutum ya dauki fara tanadi tanadi ai bautan annadama dama har Allah ya gana dama ka zuciyarka ba mutane ne za su gana dama ba ka samu wannan kai kukan auren sa kai kuka ni ban san yadda rabu mai zai maka amma in yazo idan ma kuka ya kira ka ce to ni ba abin da zan maka Allah ya zilla kai Allah ya yafe maka abin da zai ce maka kenan amma ba zan ce maka ba komai kayi kaza kayi kaza ba komai ba zan ce maka ba komai ba don komai da komai sai an gafa maka. a yanzu ko ba mai sanin mutanen ne na eh shi ne aiki mumuni ya duka ce masu mumuni wanda ya je ya samu mutum da kudin saka shi ta kankan da ya da wanda bai zama da noma mutum na noma gonar sa kawo na shi kare shi ka zo ka samu mutum ka kama ka ce masa kawo kuɗi ce ba wato zan kashe ka a bugawa na ce kama na kuɗi maza maza maza zan kama na kuɗi ba za ka kwana uku kwana uku ta ce ka ba kuɗi ce to ka komai za mu taimake kuma kawo muku shi kusa da hanya ku je ko zo zo bukata da ko zo zubo kaza ku ɗauki gawanku da safe yan wurin za a ce suna ji a kai ta wuce ta ihin wanda ya nake zuba su faru su shiga bage su an taimake ku an samu ku gawa ku kuma ne kuma yadda gangan ba wani ba Ayi, wannan ba wani ɗaya biyu ba wani kirgawa shi zai ce Allah ya sauka ke. kawai maganan nan dai da na faɗi ina ga ba wata kafin ta ba wata bayan ta ka yi kisan kai eh to je ka fara sanin banga wani abu da za ka tashi kakar wani kakar za ka yi je ka fara sanadi ka taɓa kisan kai kai ka san kanka to ka je ka fara sanadi kafin ku haɗu da Allah Allah na nan don ka ce ka tuba don mun ka tubarwa cikin waye sai ka tubanka ka mai karɓar banka nan je cewa Allah ba komai ko ya ja samu Allah ya ce Allah ka kyale babu komai ce a ah, Nema ina taya ka kuka Nema in na samu in yi kuka ta taɓa ce sosai Nema zan zauna in yi kuka ce Allah ka gafarta masa ya ka ce na kuka in ce Allah ya gafarta maka amma ba wanda zan yi sama da ka banda wannan nadama ta bari kana wannan nadama wannan nadama ya kasance ba ta bin da ya tsaka je ka da Allah kana cikin wannan nadama ke za ta baro sannan ka je ka ci gaba da bautar Allah kana neman kaman ka kufi da wannan ka ɗaukewa ne bayan zaba zai yi ibada ba yanzu ba zai bi ka dinga ibada kila ko ibada a iba a ba shi ka dinga sadakoki da ba iyaka kila ka ɗauki kayan ka zaba ɗaya ka shi ka ci Allah ka biya masa wannan abin nan ka ba da ladan gare shi ka gina wannan masallacin ka gina menene da sunan Allah ya kai ladan ga wannan bawan Allah da ka je ka samu kayan Allah ka fasa masa shi an da da ba ka je ka tare ba Allah ka yanka ko ka sai ta shi da dutse ka fasa masa kawar da kan suna ko ka ta akwai sauran wani abu da za ka yi amma tun da ya ba da labari yana yafewa to ba za a fi dare ba sai ka ci gaba da bautar Allah kana ta sai hakkusa din amma ba abin da za a yi ba Kan hmm. shi wannan da nadama sun da kaga kuskure ne yana da ya fi tsare daga wancan. kaga ai yanzu misali da a ce mutum nan da kashe wani eh, ya biya biya kaga bai biya biya diya ba kaga yanzu dole ka biya diya ita ce Allah yake ko da an ce an yafe ma an yafe ma ne ko an ce ka biya wa raka biya ba waje yau ne me me abu ma no ne ma misali? bai kai tarawa yawwa ya kai tarawa miliyan ɗari tara a yanzu don ta je ka kashe mutum ta tara ‘ya'yan shi da danginsa ce ni na kashe wance da kuskure zan biya diya ku ba ni shekara kaza zan je in yi iyayi na gwamnati in muka daka ta isa ta kafin ba ruwanta da addinin mu ba ruwanta da menene din mu sannan ku kai musu kara ma ba abin da za a yi ni zan ji ci gaba da biya je a zauna da kai da wata ka dinga kawowa ka dinga zuwa kana kawowa ka je ka yi noma ka sai da ka ka sai da menene to kila in haka suka ga abin ya kai suka ce to wani abin ya ma suna kuka kana kuka mun yafe ma yanzu ka je ka nemi sasantawa da Allah mun yafe hakkin mu to kuma shi kuma hakkin Allah su kuma nan ne zai tabbatar da da kuskure kai nan ne zai tabbatar da kuskuren ya yafe ko bai yafe ba kaga kuskure kai kai kuskure amma a wurin Allah ya kyale ka ko bai kyale ka ba ba sani ba kai ma ba ka sani ba mu ba ba sani ba abun da muke iya yafewa na diya ta muke mun yafe ma azumi na Allah ne ka ji to a diyan nan kaga mu karan kanmu waye ne ka

وهي الفقيني هو الفقيني ام مجاهد عن عبد الله بن عمرو ولن جنادة ذاكاو جنادة ليس كان وقال لا يوجد أنا فامون كنشن من مسيرة أربعين عاما هذا هنا رواية فرقوه wannan ruwaya ce ka bukhari tsakanin mutum da aljanna zai samu ƙanshin aljanna tsakanin su tafiyan shekara arba'in ai kaga shekara abu ya fi nan da kano hmm. kama iyala ya kashi kai ya fi nan da amfa ya fi nan da oke ne ya fara jin ƙanci. yanzu ana ba irina wannan zama tabbacin lokacin lokacin bayan Allah na annabi na na yake wani baki zai zau ya rasulullahi yanzu in naje a bakin nan na ga yadda nake karar da yadda nake karar yanzu in na mutu in na shahada nan za a kai ni aljanna za a mai shi ne karar za a mai shi ne karar za a mai shi aljanna da ake magana na zan shiga ta sai za ta shiga kaba ya shiga kawai sai ga wani su suna da ana abu na tumo duk irin waɗannan hanyoyi yanzu sai hanyoyi masu tsawo masu tsawo ba suka rage sai dai a kwana tashi gajerun za su tsawo. yanzu kan sai masu tsawo kaga yanzu ka je ka san ka dinga na dama zuwa mutuwa to da ka je ka kwana ka tashi ka suna ka ga suna ga abin da ka taɓa yi yanzu Allah na bin ka bashin ka kashe masa halitta hmm? ko mutum da ake gina ka je ka ya san kai ka rufa ai ku za ku yi ka وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من قتل نفسا معاهدة وند دئك سيري تامانا أي مسلم تسوني ما سكر يا مانا جاء دين ما وند دئك سيري تامانا أين معاهدة آه، له له ذمة الله yana da alƙawalin Allah wa zimmatu rasulihi fara akhfara bi zimmatillah wannan ya warware amana sa tsakanin sa da Allah eh, shi mutumin ban ya warware tunda kowa na da amana Allah tsakanin sa da yanzu aminci da ke tsakanin sa da Allah ya warware tunda ya ɗauki amanan Allah ya ɗauki alƙawarin zai ba shi tsaro je kashe shi ya warware ke menene ya kai kuma a yanzu ai wuri ne nake tunani kada jin gaya maka abin da ba ka yawa man katala nafsan mu'ahidatan kaga lahu zimmatullahi shi ne da mu shi kafirin kenan kaga yana da amanan Allah saboda Allah za ku kamin shi za mu kare zan dawo karkashin ku ci ka dawo to na dawo karkashin ku ci to mun baka mana wanda yi lababa je kashe shi rasulihi ya fada da akhbara bi dimmatillahi fala ya ra yara ra'ihatal janna ba zai shinshini ba zai shaƙi ƙanshin aljanna ba wa inna rihaha la yujadu min masirati saba'ina kharifa daga shekara ne kaga an samu ɗari a riwaya an samu arba'in da saba'in ta kai kawo a cikin wakensa to kowane ne dai aka ɗauka kai abin da nauyi shi aljanna nan tana da irin wani kanshi malam na ciki a zai sai dai ran da mutum ya sai dai kin yi wanda ya ba wanda zai baka labarin aljanna sai wanda ya shiga sannan wanda ya shiga ma a duniya da ya je ya dawo ya ce ba ya ta siffantuwa ba ta fantuwa sai dai ka bar ta kawai aljanna aljanna fi ha ma ta shahihil an kuku sai dai haka kawai kana akwai abin da kake sha'awa a duniya akwai to akwai shi a ciki abin da ka fanta Allah ka ji da shi don ba ta shi annabi kansa ka dubi fasaha irin ta annabi ya fito ya rasa abin da zai kamata a cikin shi sai dai ya tsaya fiha ma la aibura wala uzunun sami'a wala khatara ala qalbi bashari ko sai aka ce ga wani tsire ana gafa shi a gwan ma'azu ana jin ƙarshensa daga nan an sake za ka ce ƙarya eh? ko labari aka dawa wani in yana gasa nama daga an gwan ma'azu ana ji ana shi ce kai gulgi ta mallaki tsofaffi na zubbai ƙarya hmm? ko na al'afan ana jin ƙarshen sa nan hmm, ba kafa ma ana yi ba ba ma aljanna ba an gwamma a zuba tafiyan kwana a ba kwana ba na rage shekara arba'in kai ma na kai aljanna ba ba a samu ke gidan aljanna ba sai dai kawai Allah har muna daga cikin rabo kai kake dawa? Ba ka taimake mu mu yi abin da zaka ba mu yanzu nake ce fahimtar wani hadisi su wannan yan watanni nake fahimtar na, na Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika bai ban san fasara ba na san fasara amma hakikanin an san me ake nema yanzu nake fahimta na tashi zan yi na fi da kamar da kamar ko na yi ta da jikin goshi na yi yau washe gari ta gagare na sake zuwa zan sake yi na ce nasara amma an sake nasara kai zai yi nasara malam bello na dan uwana hmm? na yi kuri zan yi na ga kuma wasu sun yi manya na sun yi ban abin da na ba zan yi ban kai rabin nasu ba tun mai ɗari uku ni ina neman tamanin ta tafka rayuwa amma ba ni kaɗai ne ba ɗan da kafa yi ina da ɗan uwa ba ni kaɗai na lalace na kafa yi ba akwai wanda zan nuna eh eh na ce nan cikin na ce ba ni kaɗai da wa ke zaune hmm? ba na kuma ke zaune ba nan ko na tona mana asiri aje na tona mana ni dai na kafa kaje ta au shi sa ke cewa Allahumma inni ala dhikrika Allah in ba a gaje kafar mun ba wannan abun da na tsako ba zai yi ba ko ba shi da daidai ba wannan wanda na tsako din na baya yiwa zango ko kashi kasi sun ba baka shiga ba can uwanka da ya shiga amma shi ma inda abin da ke bada labari yana ya kafa ibrahim Allah ya azabi ne take bunan ga ibrahim na ta abba na ce abba ba lafiya Allah ya ba shi lafiya ba abba ne kiran Allah ba Abbas dan kabilan kwato. Sai ke mala ta shiga yaƙewa. wallahi ya kewa mana ya zan yi ta je tafi ta kawo kuka gidan babu ma na buga na buga ko a lokacin fahimtar nan ba ta zo mana ce Allahumma ayin yara da ke ta na san du'a'in na yi du'a'in ba adadi to amma yanzu yanzu ne nake ganin sai ka daga wannan abu da nake so ne Allah ka taimake ne yi shi kai jowa وقد روي رواه الطبراني من حديث عيسى بن يونس عن عوف الأعرابي عن محمد بن سيري عن أبي هريرة يرفع الحديث من قتل نفسا معاهدة كان دي إذا كمي بغير حقها باتاي كوميبا لم يرح رائحه Janna. sadani ko da ba ba ma magana ba shi ga aljanna ba biyan lakancin ba rai shan kaba wa inna riha janna shi kuwa karshen aljanna tujadu min masirati mi aka amu an maimaita na kan Mutsalar tabarani حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أو غيره عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ريح الجنة فإن الجنة يوجد من مسيرة مئة عام وهذه الألفاظ la ta'aru ta baina ba a yi karo a cikin su ba bi wajahi kama asara ilaihi nazimu bi qawlihi in sahha hadha fa huwa kaza nan na